hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da tara ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 52 cikin jirgin kasusun karatun littafin ألفية الحديث كان zai زين بن العراقي ya الله عليه ماذا يأتي كتابة التسميع ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة والسامعين قبلها مكملا مورثا مورثا أو جنبها بالطرة أواخر الجزء إلا ظهر بخط موثوق بخط بخط موثوق بخط عرف ولو بخطه لنفسه كفى إن حضرا كل وإلا استغنى من ثقة صحح شيخ حملا وليعر المسمى به إن يستعر وإن يكون بخط مالك سقط فقد رأى حفص وإسماعيل كذا الزبيري فرضها إبسين إن خطه على الرضا بهيدا كما على الشاهد ما تحمل وليحذر المعار تطويلا وأن يهلك قبل عرضه ما لم يبلغ nukwa ta gaba ta tattauna mana a kai game da riwaya da turkul tahammul da turkul adai sai kuma kitabatu tasmi' rubuta attendance shine kawai wannan da Hausan zamani idan aka halarci majalisi na karantarwa a yadda al'adar malaman take shi za a rubuta sunayen waɗanda suka halarci wannan majalisar da mutum da shi wani da wani da wani wani da wani kowa za a san sunan shi wani dan wani mutumin gari ba wani dan wani mai nasu ba ba da ƙarshe sai a ba malamin da ta ya yi kamar ka ce sauki wato ya ya yi satifayin cewa duka waɗannan mutane lallai ya ba su wannan riwaya to shi suke cin kitabatu بعد البسملة بعد أن بسم الله الرحمن الرحيم سيأتي سنة معلم cewa wannan imla'i ne ko majalisu ne ko tasmi'i ne a makarantar malam wani dan da aka yi a gari kaza lokaci kaza ko rana kaza suna faɗin duka hijira da kawai suka faɗi cikakkun bayanai musamman malamai na baya baya wasani ina kabla za kuma a rubuta sunayen as-sami'in wato yuktabu na sami'in qabla kafin bismillah a can sama sai a rubuta sunayen su mukammala sunayen cikakku min yi ikhtisarin kenan wato kada kada a ce wa akharuna kada a ce ita wani da wani da wani wasu suna yin wani magudi ko gaggawa idan suka zo su sunayen waɗanda suka sani ko waɗanda suke gaba gaba ko waɗanda za su yi nuni zuwa ga lalle an samu manyan ɗalibai a makarantar sauran kuma sai a ce da sauransu ce to wannan ba daidai ba ne ko da yaro ne ƙarami ko sabon ɗalibi ko baƙo ne ko mai rauni ne ko wanda ake ganin bai isa ba in dai ya halarci wurin an yi ba da shi da shi ma a sasunan shi mukammala duka ake rubutawa ba a cewa wa akadu shi ke nufi da mukammala muwarrakan kaji za a faɗi kwanan wata shi yasa al'adar da malaman suka bude shi su mala albani Allah ya gafarta musu irin wannan da muke yi yanzu faɗan kwanan wata da kasar da sauransu ba wai sabon sabon ba dan da za ku ga yawancin mutane sun ɗauka wani salo ne amma da jama'a su ma duk sun bi kowa za ka ji yana cewa kasar na kaza majalisi na kaza kaza ga watan kaza kowa da da duk suna ganin wai mala albani ya kawo wani ne za ga mutanen da suke gani kun lura da jama'a amma yanzu kowa ya yi ya yi shi ma yana yi ko ya gano da kyau kuma ko ya yi ko huwa Allahu a'lam almuhim dai dama malaman hadisi suna yin haka gwargwadon bukatar kowane zamani na faɗan mutum kenan kaga shi ce muwar rahar da kwanan wata kaza ga watan kaza a gari kaza musamman idan suka zo isnadin farkon har sai an faɗa haddasana fulani sanata kaza wa kaza wa kaza ji darihi bi madinati kaza bi madinati bagdad ko bi haram al-makki duk suka faɗi waɗannan wanda ya saba karatun shi musamman na ƙorin mutaakhira ya san wannan to za a saka kwanan wata cikakke kaza ga watan kaza kwanan wata musulunci kamar da muka sani shine at-tawqitul hijri amfani da lissafin hijira wanda shi ne muharram safar har zuwa ah, zulhijja babu laifi a waɗannan zamuna kamar da malamai suka ba da fatawa tun ba yau ba a gwama da shi ne kamar yadda muke faɗi yanzu ko ake amfani da shi a wannan zamanin a ce kwanan watan hijira daidai da kaza saboda wato an waye gari shi na shamsiya ɗin sola ɗin nan gregorian ya zama ya riga ya yi haimara ya riga ya yi dominating gaba ɗaya activities sun muna rayuwa bayan da ka iya yanzu ka guje cewa ba za ka yi amfani da kwanan watan gigol ne ba ka yi ta ba sai dai zaka koma daji ne kawai ka zauna amma duk inda ka buga karaya da wayanka za ka ga yana da cewa akan lissafin kwanan watan albashi lissafin kwanan watan saka ranar daurin aure lissafin shekarun ko salista ko shekarun karatu duk lissafin da muke da shi a zai yi ka je ne ka ke kika kira ka samu ka ce misali yau ɗaya ga watan me su da shi ne za da ba za da ba dole ka samu cewa yau tara ga watan Disamba shi suka sani in za ka yi application zuwa wani office ko za ka rubuta wata eh, makala dole ka san kwanan watan Gregori ba yadda ka ya zama wato larura kenan wannan ko to amma inda nake ita cewa a inda take baka bukatar shi ba sai ka saka ba dan kiyaye wannan amanar da kuma wato kiyaye tafiya da abin da ke shi ne tsari to babu ne ki agwama mala baka kuma ya bada wannan fatawar shi san shi tun shekarun baya karkashin suratul kitab fadan Allah wala bi sunti kafin salatu bi atin wa zabu tis'a da wasu malamai suna ganin lissafin ya bambanta ne sakamakon bambanci da tsakanin kalandar wata ta dare kenan da kalandar rana wadda take take abin sura wallahu ta'ala almuhim dai za a rubuta date din da aka yi wannan karatu kowane majalisi da date din shi au jambaha ko a rubuta waɗannan bayanan jambal basmalat gefen basmala biturra a jikin hashiya shine al-turra a gefe sai a rubuta kwanan wata da sunayen za ka ga haka suke jero su haka sai a dinga saka su haka a gefe a gefe haka ana saka su a gefe hashiyan rubutun wala da wala da wala da wala sai a sai a zazzara sunayen su a nan a nan wajen da insha Allah malamin su gaba da cewa awwa khiriji ko kuma a ƙarshen littafin a ƙarshen juz'in da kafafe na karatun can ƙarshe sai a rubuta waɗannan bayanan sunan malami sunayen ɗaliban da suka halarci makarantar da kwanan watan da aka yi katutukan wa illa zaha ko kuma a baya ko a ƙarshe ko a baya ma'ana bayan bango kenan ko makamancin haka bi haqqi za a rubuta ne da rubutun mutumin da aka amince da shi rubutun amintaci ta fuskar an san wannan rubutun hannun wane ne kuma an san yana da amana ba zai cire sunan wani ko ya ƙara sunan wani ba ba zai sa wani a kan lissin absinci a yadda mun muke ba misali kana baya yara yanzu ka kada su a cikin alaƙa su su saka ma kawayen su da abokan su to banda irin waɗannan ba su da amana wanda ba ya nan ba za a sa su shi ina fata mun gane kuma wanda yake nan dole ba a sa su shi ko da kana da wani grudge da shi ba za ka ki sa su shi bi khatin mawquqin bi khatin urfa rubutun mutum amintacce kuma wanda aka san hannunsa da an gani za a ce wani ne rubuta au bi khat walau bi khat ko da shi ɗalibin da ke mallakan wannan takarda wannan nusar yana iya rubutawa bi khatihi li nafsihi kafa ka rubuta wa kanka da kanka domin asali yadda ake ke da jira cewa wa ana kamar yana adireshin third party akwai musamman shine kamar sakatari ko mai rubutawa wanda malamin ya yi shi idan ka gama kwafewa shi za ka kawo kwafinka ya rubuta maka waɗannan ma'alumat ɗin sai malamin idan ya ga hannun shi ya yarda sai hannun wanda ya yi shi sai ya sai sai aka waye da su masu wannan ta sai suka mai da abin tijara ba zai rubuta maka wannan ma'alumat ɗin ba sai ka biya idan ka sai ka jira maka samu a lokacin gwamnati sam ne ko da za maka cikin takarda yancin ka ne haƙƙin ka ne sai ka biya kuɗin wannan sam kawai a dan buga shi aka bam ko si sai ka biya wani lokacin da bai ko to sai su ce sai ka biya to shi zaka sai ɗalibai su dinga rubuta da kansu kun ɗalibi na yi kuɗin da dinga biya kuɗin su ne to da sauransu to shi ne ke cewa walau bi khalqihi li nafsihi kafa ko da da rubutun hannun kanka ne idan an kai ma amintacce ne to ya wadatar wa in in kulla idan ka je dukkan majalisan to za ka rubutawa da kanka wa in la min sikati idan kuma akwai wasu majalisun da baka je ba to sai ka kwafi inda baka samu ba min sikati daga wani amintacce abin da ya kubuce maka na karatu idan baka same shi ba to ka nema a hannun wani amintacci kamar da ɗalibai suke yi a ɗabi'ance abin da ya fi ce maka na lacca ko da kana wajen ko ba ka wajen suka duba a cikin ajin kowa yin kai da amintakar hannun rubutun shi da wasa, sai ka ansa ka kwafi babu laifi akan wannan wannan da ka kwafi daga baya ba za a ce baya cikin abin da za a yi ikimaji da za a yi ikimaji shi su ka kwafi shi daga amintacci sahih sahaha shehu amla wannan amintaccen zaka aishi nuskarsa ka yi amfani da ita sawa'un nuskar bayan ya kwafe ta malamin ya gyara ta ko bai gyara ba wal yu'il musma bihi in yasta'il kai da kake da cikakken kwafi idan aka nemi aro a wurin ka to ka bayar kar ka ce ba za ka bayar ba malamai sun yi ban mu kwarai akan wanda bai san ya ba da aran littafin shi ga abokin karatu shi wannan yana daga cikin masu koyi ilimi ya tumuna ma an zanna minan bayyanati ba a son haka lalle shi zai ce wani yu'in kaga ya kawo shi da siga na amri na lamun amri al-musma wanda musma wanda yake da sunan shi akwai a ciki in yasta idan aka nemi aransa wa in yakun bi khatti malikin sultan kuma ko ya kasance da rubutun hannun wanda ya mallaka ne aka rubuta wato shin rubutun hannun ka ne ko rubutun hannun musamman din ne wanda kai ma aka maka in dai kana da shi cikakke wani ce ka bashi aro to kar ka hana shi faqad ra'a hafsun wa isma'il kaza zubairi fardaha izir malam hafsu Ibn riyad an-nakhai al qadir al-kufi kenan wanda ya rike shekara ɗari da casa'in da biyar bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin rijalul jama'a babban malami ne daga cikin malamai na hadisi kuma ba hanafi ɗalibin makaranta abu hanifa ne ya yi alƙalanci har yake cewa bai yi alƙalanci ba sai da hatta halin biyan maita sai da shiga cikin kuncin da ya halatta ma na cin mushi shi na shi alƙalanci ba wai da ina so ko na neman muƙami ba to hafsu bin riyad rahmatullahi alaihi ya bada fatawa akan cewa wajibi ne idan aka nemi ƙaramin littafin ka baya faqad ra'a hafs wa isma'il da malam isma'il ibn ishaq ibn isma'il al-azdi shi yake nufi nan, wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta ɗari biyu da tamanin da biyu kazan zubairi haka abu abdullah الزبير ابن أحمد ابن سليمان الزبيري wani babban malami ne ba shafi ne littafin alkafi shi wannan mutaakhir ne Yar rasu shekara ta ɗari uku da sha bakwai shi ma dukkaninsu Farba ai ra'au Farba, sun ga cewa wajibi ce id yayin da silu asali su'ilu ne aka tambaye su su ya kai tafsiri saboda saboda saboda abin da larura ta waka is su'ilu yayin da aka tambaye su hukuncin alga ta mara na hukuncin ba da adadin taji da abokin ka na karatu suka ce wajibi ne dole ka bayar in khatuhu al ribadi dan domin rubutun da kai ka sa sunansa a cikin cewa yana cikin ɗaliban to yana nuni zuwa ga kayan da shi da abin da ake cewa shi ina da kwafi kuma a cikin kwafin akwai sunayen waɗanda suka halarci sama'a kai kuma wani da sunan a ciki don ka nemi aron wannan nuska wanda akwai sunanka a cikin wajibi ne a baka ba za a hana ba domin kana ɗaya daga cikin wanda suke musharaka a cikin bayar da wannan karatu to sunan ka da na sa a cikin nuska ta cewa wani ɗan wani shi ma yana wurin dalili ne akan na yadda ka zo karatu kama al mata hamad kamar yadda ne shida wanda yake ba da shida a gaban alƙali idan aka tambaye kamar da da ka je ka ba da shida a gaban alƙali ce eh to abin da zai biyo baya na kuɗin mota da ɓata lokacin da za ka yi a gaban alƙalin da yana cikin abin da ka ɗauka wa kanka tun da kai za ka ba da shi ba. shi ne kama alin shahidi ma ta hamman kamar yadda mai ba da shi shaida zai ɗauki tabi'a da wani consequence da wani abin nan wato eh, eh, abin nan expense da zai biyo baya ba za a ce nan za ka ba da shaida ko kuma wanda za ka je ka ba shi shaida za ka shaida a kan a madadin shi ko a kan kabilar shi shi ne zai baka kuɗin mota ya baka titi ya kai ka kaduna ya kawo maka wasu sai dai in shari'a ce ta ƙarya irin ta yanzu shi ne za a maka wannan saboda da an yi haka ya yi compromise maka ku dole ka faɗa abin da ake so wal yahzaril mu'aru tatwilan wanda ya aishi aro ya ji tsoron Allah sai ya ji a bashi aro ya daɗe ya ƙi dawo da shi ya ɓoye a ji shuru an ce shi ya baka nuna ku to kai ma an ce lalle lalle ka ara ka dawo da shi ya kamata kowa ya ji wannan shine Abu Dan Hanbali yake cewa ah, idan a adal muar ba a ba'da sanatin a hasara. idan aka baka hannun da ka dawo da shi bayan shekara to kai kyauta kai ya wuce shekara wannan yana ne da irin a ɗabi'ar yadda suke rayuwa an baka littafi mujallaji guda ne teji da yawa kuma rubutun rubutun hannu ne za ka gona ne kana rubutawa kana dangwala da tawada kana yarkewa kana rubutawa kana shanyawa kana bushewa haka su za ka ba a daɗe a nan to mu kuma yanzu a canza wannan zuwa photocopy ne za ka yi ko scanning ko wani abu makamancin haka ka ga mako da ya ka nemi kuɗin da za ka yi ka je ka yi a sati ɗaya idan da za a zama majalisin ka dawo da shi wannan shi ne abin da ya kamata a tafi a wannan zamani dan in ba ka batu za ka sa na farko tukunan duk wanda ka abuta da shi ka ki dawo mai da shi idan wani ya zuri wani cewa na taɓa ba da aure ba da wani shi wurin bayan ba to kaga ka hana dukkan alkhairi wanda ake nema daga wannan sannan kuma ka ci amanar a amincin da aka maka to da ka yace wal hadari mu'aru tafwila wa an yuthbita qabla ardihi ma lam yuba ya kiyaye kar ya ki dawo da shi kuma ya kiyaye kar ya ya tabbatar da abin da ya fafa kafin ar idan ka fafa din kafin kai satisfying cewa yanzu ina da nuska tibqal asl to sai ka zo kai gabatar da shi ka karanta shi a gaban malami ko a gaban amintacci mun ji a baya ko an yi gyare-gyaren da za a yi sannan sai ka ce wannan nuska wa irin wasu. to kaga a yanzu irin wannan zamanin babu bukata zuwa ga haka da scanning ne ko photocopy wanda za ka yi irin asalin da ya keke da keke to anan za ka iya itimadin cewa haka ɗin ciki wannan duka na dubba ne da malamai suka koyar don a zauna lafiya don abubuwa su tafiyar yadda ya kamata sifatu riwayat hadisi wa sai kuma da yake yadda za ka bayar da hadisi bayan ka koya koya tahammul kenan ka yi gyara yanzu kuma abin da ya shi maka ka samu ka kwafe daga source wanda yake tabbatacce kuma ka gyara abin da ka kwafe din Yanzu kuma za ka zo wanda za ka karantar shi ne a za ka ba da hadisin za ka je ka kai gaba وليروي من كتابه وإن عري من حزبه فجائز للأكثر وعن أبي حنيفة من كذا عن مالك والصيدلان وإذا رأى سماعه ولم يكفر فعل نعمان المنع وقال الحسن مع أبي يوسف ثم الشافعي والأكثرين بالجواب الواسع ها؟ وقال ابن الحسن نعم. رأى سماءه ولم يذكر فعن نثمان للمنع وقال ابن الحسن مع أبي يوسف ثم الشافعي والأكثرين بالجواب الواسع وإن يذب وإن يذب وغلبت سلامته جازت لدى جمهورهم روايته كذلك الضرير والأمي da ya faza ne yadbitun marbiyu ma sami'a wal kulku fi dariri wa aula minhu fi basir masala ta gaba ce riwayat al hadith shin ka zo bayarwa nan abin da yake sunna mana shin idan ka zo bayan da ka koyi karatu ka je ka iya shi ka tantance shi idan ka za ka koya shin za ka buɗe littafin ne ka koya mutane daga littafin ka ko ku za ku koya musu ne daga haddaka ko za ku koyar ne da yin amfani da biyu tana isti'ana da abin da ka haddace da abin da ke kan takarda shi ne ce wal yarwi min kitabi idan ka zo ba da karatu ka koyar da shi daga abin da ke cikin littafin kuma ka tsayi kawai akan abin da ke ciki keke da keke kar ka rage ka tsara wa in ari min hadisi kuda waɗannan hadisan da ke cikin littafin kada kada za ka kwafa kana koyar da shi ba ka haddace su ba da za a rufe littafin ba za ka yi faru su da ka ba ya halatta faja'idin ya halatta lil aksar mafi yawan malamai wannan shine mazhabin al-Imam Ahmad da Yahya ibn Ma'in da Ibn Abi Shayba da Ali ibn al-Madini kaga waɗannan da hujjah kuma ba sa koyar da karatu da ka da littafin su ke koyarwa da suna cewa innal hibba gaddaw azzakiratu tahun maganganu da irin waɗannan cewa kwakwalwa tana haɗinta mutum tana iya ta manta wani abu ko ta canza ko ta rage ko ta ƙara duk wannan abin da sananne da sharaɗin idan za ka yi amfani da littafi Allah ya zida wala yanqusa min alkitab wa Allah ya bada tanqi kada ya tafi tanqi shine wani ya gurgo maka wata kalma da ba ta cikin littafin kuma sai ka duna kanta ka haɗa da ita wanda yake a san wannan ba za a amince da riwayarsa ba sannan ya zama kuma littafin tun da ka karɓa tun da ka karɓi karatun har zuwa ran da za ka bayar yana cikin aminci da tsari ko da ya je hannun wani ya zama hannun amintacce ne ya zama kuma in ka buɗe ba za a ga rubutu wani daban wanda ba naka ba rubutunka ne sananne wanda yake an ka san rubutunka ka san hannunka wanda ya gani ma ya san ka ya san hannunka wa na bi hanifatal man al-imam abu hanifata al-nu'man ibn sabit al-kufi rahmatullahi alayhi yace bai yarda ba bai halarta ba sai dai ka bayar da haddaka haka fatihu ya ambata a cikin al-kifayatu fi inna riwaya daga abu hanifata al-nu'man abu hanifa yace ba za a yi tumani da abin da mutum ke kora daga lissafi ba sai dai na haddashi kaza an malikin haka ma imam malik shi ma fatawarsa kenan kamar yadda yake cikin kifaya ɗin, da kuma littafin al-hasu ala talab al na imamu abu fadli as-sulaimani duka sun rawaito daga maliku cewa maliku bai halatta wato ka dinga ba da karatu daga hadda daga littafi ba sai in ka haddace ka bayar da ka wasai da lani haka liman abubakar musai da lani almarwari shi ma ah, ah, ya bai halatta ba shi ma wa idza ra'a sama'a ah, hujjan waɗanda suka ce kar sun hana ɗinnan hujjojin su su maliku da su abu hanifa daga ciki sun kawo a ah, muhimmai na farko akwai wata ah, riwaya da aka samu daga ainihin wato abin nan abin nan umar bin khattab rahmatullahi alaihi wa radiya anhu ne wata khutba gab da rasuwarsa wanda al ahmad da hakim sun fitar da wannan kutuba a cikin tuntun cewa amma ba azu fa inni wa hadithukum hadithan fa khuduhu anni wa hadithuhu idza hafiztumuhu kaza kaza a cikin tuntun cewa man lam yahfazuhu fala uhillu lahu an yaqulu wanda bai haddace ba ba na harasta mushi ni Umar yaje ba da labarin da gare ni haka sai suka ce wannan mazhabin Umar ne game da abin da mazhabin sahabbai ne haka an samu hushai yana cewa ah, mallan ya fara hadisa falaita ne a hannun wanda duk ya hadisa hadisai wato ba ya cikin malaman hadisi in yaji yana koyarwa yayi yayi shige shige ne yake yake cewa ya ji ahaduhum bi kitabin ka annahu sijillu mukatab sai ka ga mutum ya da littafi kamar kamar yana kiran rijistan mutane waɗanda aka musu mukataba bayi komai sai ya gani yake da yake babu wani abu da yake akwai shi wani irin malamta ke na wannan ah, haka katibu ba da labari a cikin alkifaya ya kawo maganganu da yawa daga malamai waɗanda suke kyamar abin har ma suna yin Allah ya isa da tsinuwa cewa kana hadha ilmu hikran ala ahadi da wannan ilmu ya kasance masu shi ne kawai suke da shi suke da monopoly a kai sai hatta ja alkitabu har da aka samu ana ta rubutawa da ce fa da kalahu mallahi da shi sai muka ji kowa ya tsinci ciki ke wa ilimi ta yadda ɗiɗi e a maganganu dai har suna tsini ma mawarra kuna masu kwafi da tafi suna cewa kowa da kowa da makamantansu wannan yana daga cikin maganganu waɗanda aka samu daga malamai waɗanda suke kamar yadda shi kuma ibnu salah ya faɗa cikin mukaddima ce mazhabin al-mutashaddidi masu tsananta ya tafi akan cewa halarci shi ne abin da aka fi karkata zuwa gare shi shi sa wasu daga cikin masu shari da suka zo nan cikin wannan alfiya sai suka tsara wani banki cewa ya kamata shi iraki ya bayyana ra'ayin ibnu salahi a nan kamar yadda yake a baya suka tsara faɗin su cewa wasan waba shehu li qaunin وصوب الشيخ لقول الأكثر وهو الصواب ليس فيه نمتر cewa ibn salahi ya goyi bayan maganar mafi yawan malamai dinnan da aka da aka ce da aka ce fadailul lil aksari to ya ce ita mafi inganci kuma ita ce daidai ba ma musu akan haka lalle ya halarta mutum ya bada karatu daga littafi ko da bai haddace littafin ba ya halarta amma abin da ya fi shi ya iya littafin ya haddace saboda wannan ilimi kuma abin da ke cikin zuciyarka shi ne ilimin da ka mallaka amma da ke cikin littafi to ba ka da mallaka a kai na gandu ne sai abin da ka iya kai wa'ayinsa kai hadamin su ma'ana kai jaririn kusa ya shiga cikin sistem ɗin to wannan shi ne ilimin ka kuma wannan shi ne ilimin da kai kunya wanda aka buƙaci kai wata magana ta ilimi ko ka bada wani fatawa ko ka bada wata latta to abin da ka iya shine zai nuna cewa kana da wannan ilimi ba abin da ka rubuta ka ajiye ba wannan wato wata ma'adana ce a sa'ad da kwakwalwarka ta kasa tuna wani abu ko kuma dan yan baya kalla ka ga idan aka yi jarabawa abin da ake karatu da sunan jarabawa ai ba a cewa to su gode da tafanka haka zai ma aka maka da littafi to ka shiga magana ke ko eh, abin da ka iya ne ake so ka gani da shi za a yi asusun in cewa lalle ka iya wannan karatu duk duniya haka ake wannan practice sun bayo su kenan abin da ka yi shi ne za ka kana da buƙatar lalle ka iya ka haddace shi ka iya shi ka san shi in ta kama za ka bana ne ta karantawa su ka haddace ka yi haka in ta kama ne yau da gobe sabawa da abin da haddace domin dan abu kowa yana da irin ɗabi'ar kwakwalwarsa da yadda yake gana in ka fara tarihin malamai da dama za mu ga irin haka ya faru da su kuma alimamu tirmidhi an ce ya taɓa zuwa wani gari da karanta sai da aka tafiya wajen zango arba'in sai aka tara a shi amanta littafan amanta raƙumin da littafan a can baya to yanzu ya baya shi shi kenan ba komai sai dai wajen matashi yana musu karatu a garin babu littafi to inda a duka abin da ke cikin wannan ke matsalar da shi ne karatun shi mace sai dai a yi kwana idan wani ko hudu ba juma'a ce zai yi mata kan da tuwa samu matsala ke hudu ba juma'a wannan sun ci talatin mutum ne zai yi sai da sai yana yana yana yana yana ya ali ya ali to kaga wannan duk shi da karfi ne mutum ko ba gaskiya ba ya kamata a ce za ko ya yi za ka iya jawabin ko ba ta kai in dai da ke kake malanta yadda yan boko suke in bukun suka suka fara su yi sai ka ara musu waye su ki ta musu kuma da kafin amma yana da biya ina da haka ya kamata lalle ka haddace abin da kake karantawa ya kamata shi ne abin da yake idan baka haddace duka ba babu ne ko kuma ka haddace wani bangare wani bangare ka manta mu wannan dabi'a ta fada shi da shi ka dinga isti'ara da abin da ka haddace da wanda kuma kake eh, da shi a rubuce malam marwan ibn muhammad al-fazali yana cewa salatatun la ghinan lil muhaddith anhu abu uku malamin hadisi zai taba cewa ba ruwan shi dole yana bukatar su as-sidq al-hifz wa sihhatu al-kitab gaskiya ya zama abin da faɗa abin da ya gani sannan kuma alhali ya zama ya haddace wasu hatar kitab da kuma littafin mai inganci a sa'ad da haddasa ma da wata matsala ina fata mutum ke nan duk wanda ne a da ya kawo shi a cikin alkifayatu fi ainihin zuwa almuhim shi ya halarta ba da karatu daga littafi amma ana so ya zama koda wanda take ba da littafin ne ka iya kamar yadda muka jira nan a tarihin ibn rawiya cewa da ta yake ba da karatu amma in ya bayar kuma ce to a cikin littafin a duba a tabbatar abin da ke cikin kafin shi ba to haka suke yi haka suke yi idan sun zo suna suna karantarwa su imam Ahmad ibn Hanbal za su karantar da kadai amma kuma sai su ba ku littafin don ku je ku duba ku abin nan mun ji zuhuri shi bai yarda da a sa littafi a kwafi bai yarda dole ba ku daga hadda kuma yana so ne ku rike da hadda amma da yake yana harka da sarakuna da nan sarki samu na da Malik ce dole kamar yara ba su rubuta shi kenan sarki ya ce ya shi sun rubuta ƴaƴan kowa ma su rubuta sai da fatawa almuhim shi ne zuri shi yana da wannan ra'ayin farko shi ne har da maliku ya zo zauna a gaban shi ya biya ne hadisai ɗari lokaci ɗaya ba sai ce nawa ka haddace daga gama ya ce nawa ka haddace ce har za ta mara na haddace arba'in sai ya tsaki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadda ta lalace yanzu arba'in kawai ka haddace daga gama bayarwa kamar yadda zaka bayar shafi guda kawai ai ka ga ka jira sai gobe ko ko wani makon sannan ya kawo sai kace nan take ya kawo in kuma ya saka kace ne bai iya ba kaga akwai tsanani yayi ko kwakwalwa iri daban-daban ce kowa akwai yadda Allah ya shi akwai wanda da ya ji abu ji haka har yanzu akwai wannan mutane irin su Imam Shafi irin su Zuhuri din da makamantansu akwai wanda kuma malamin sai ya maimaita iya washe sai ya maimaita sai ya maimaita akwai wanda kuma sam baya dogaro da kwakwalwar shi yana dogaro da rubutu ne kawai kamar alkhatibul bagdadi an ce haka yake shi in tambaya aka mishi zai ce ba zan ba da amsa ba sai na duba sai ya je ya tabbatar abin da zai faɗa da zai sannan ke zuwa faɗa za ka za ka irin wannan malam irin khatibul bagdadi irin nawawi sai ka ga kurakurai sun yi karanci a cikin rubuce-rubucen su kan da ke gani irin shehu albani kurakurai sun yi karanci amma duk wanda yake itimadi da rakirarsa to za a ta samu ah, kuskure da ruwa da canza kalmomi za su yawa a cikin ah, irin abubuwan da ya faɗa ko ya rubuta da haka idan mutum musamman yana yi ba don burgewa ba ko to kai kare da damuwa da yana da wannan dan galibi ya da ke cutar da mutane kana ce shi ya iya ba sai ya duba littafi kuma sai ya duba a yana so shi ma a ce ma yi komai da ki kuma kusan wani ma wani abu ni dadewar da na yi a cikin sistem na karantarwa ya sa na fahimci wani abu malamin da ke yin abu da kawala baya burge ne, zai burge musamman a cikin sistem na university dan me abin ne abin yake ne shine yayi shekara da shekaru yana koyar da wani abin baya updating sa da ka abin da ya kama yan bara da yan bara wancan da yan bara wancan wancan shi da duk koya wani kuma za ku ce kuna da lafiya sai buɗe wani tsohon fayil ya ɗauko takarda wanda ke kama na kaɗa taga za ka ga wanda ya ba tun yan nan shi ne ta samu yara ta yi ba su kuma shi ba ku za ka in yi zo wannan abin tun da ya bi shi ya bi shi ya bi shi kawai sai ka ci kawai ya zama jini shi ka ji an ce wani yana kishin gida ya kanta da risala mata da risala to ya koyar da kakanninku da iyayenku da yayyinku kuma yana koyar da koyar ba dole ya yi ta da kama abin da kuma ya sai aka wai gani kaina na samu kaina a wannan yanayi abin da na koyar na koyar shekara ɗaya biyu uku kawai sai ka ji ya zama ya zama kawai kamar da kake hausa ba sai ka tuno ba to sai ya gane duk wanda kake yana aka mutumin da baya duty knowledge ɗinsa ya kamata ya ji wasu su kan da firansololi farko ji ku ajiye mana malamai kawai su ta koya ma yaran mutane karatu babu babu mustajida babu objective kalla ka gani kamar kamar su jidata ne da kake kullum akwai bukatar yanka bai sai ka lokaci ya ma nake yi kawai da kawo da kai ko su guda da ne aka ce ta yi su za ka yi ka wuce ko haka hanyar gidan ku kasan hanyar da kullum kana ji to haka malamin da ke koyar da karatu kullum karatun da ke mai maimaituwa idan ka ga yana yin shi da ka to kai ya burge ka qur'ani ne kun ana yi da kai kamata ka ji daɗi ka ce shi alhamdulillah ya shi qur'ani amma irin waɗannan karatuka kullum a ce mutum abin da ya faɗa jiya shi ne faɗa har ma ɗalibai su gane kaza ana cewa to yanzu zai ba da misali kaza yanzu kaza ne faɗa ba ka ba an san formula da zai kawo an san irin ah, misalan da zai bayar da kan da zai bayar kama a gama wani tafiya saboda wani lokaci ma har sai ku kyale shi ma ku je ku ansa abun haya da mun da ke gaban ku da Allah ku ba mu nufin wani kawai ku ku ku rabu da shi da kun san abin da yake ya zama so predictable to ba abun dinkewa ba ana so zama ko da ya haɗa cikin ya zama yana ƙara fahimtar ilimin sa kuma yana abin da yana wato yana gyara abin da ya sani a baya wallahu a'lam yace ra'a sama'ahu wa idza ra'a sama'ahu wa lam yadhkur idan mutum ya ga sama wato abin da ya saurara na karatu wa lam yadhkur amma ya kasa kana wannan kiyan na saurara wannan karatu kuwa za ka gona ba cikin littafin ba ko rubutun hannunka sai ka ka kasa tuno yaushe ka rubuta shi ai na dindin muna samun kama wannan ne Amma ɗaya mu ne yan adam ko ka rubuta wani abu sai ka ga yaushe ka rubuta shi fa annu umana lil mar'i Nu'man ibn Thabit yace to baraka da wannan ba kar ka barci shi wa qala ibn Hasan Muhammad ibn Hasan al-Shaybani ma abi Yusuf da Yusuf al-Qadi thumma da Muhammad ibn Idris al-Shafi ya imam Allah ya gafarta musu gaba da da mafi yawan malamai bil suka ce ya halarta ka ci gaba da riwayar abin da ka gani a cikin littafin ka da rubutun hannunka ko da baka tuna sa'ad da ka rubuta shi in ka je kana zira da eh, yin duk inda za ka je ka duba aka yi irin rubuce-rubucen da ka yi a baya wasiku da notes sai ka go sabon da za ka wani na rubuta wannan idan ba zai ka tabbatar rubuta hannun ka ba sai ka yi mamakin ya aka yi zama to shi za ka ce a ah, bai yadda da wannan ba eh, wani bin fadil ce ba za ka yi da shi amma hasan eh, alhassan Muhammadu ibn hasan da abu su da shafi da sauran malamai suka ce ya halatta amma suka ce saboda riwaya tana da fa'i ya halatta a yi ta da ma'ana ya halatta a yi ta da zato mafi rinjaye amma a wurin shaida ba za ka yi shaida akan haka ba za ka yi shaida kan abin da baka tabbatar ba an baka an sa sunanka ko kuma ka rubuta wani abu misali wani na bin wani bashi ko akwai abu ka kaza tsakankanin su ni ne shaida akan wannan abu su bar rubuta ka aji wata rana sai mu ta tashi sai ka zo ka manta ko da ta kasa tana an yi wannan abu gaba daya amma ga shi aka kada rubuce ku ba za ka bada wannan shaida ba a wajen shaida haka wannan su suka ce saboda shaida tana da kunci domin za a ci haƙƙin wani ne za a bada wani haƙƙi ne to kar ya zama ka gina akan zato ne ko da mara mutane sai dai ka gina akan yaki amma abu riwaya suka ce ana iya ginawa akan zato mara mutane don haka ya halasta a kuma shi ne magana da ta fi ainihin wato karɓuwa gun malamai wa in yaji wa zalabat salamatu idan littafin ka ya yi biyani shine ka ba da aure ya ji ya dawo ko ka taɓa siyarwa ko mataka ta taɓa guduwa da shi da kuka yi rigima daga baya ka ka haɗa kai da liman ya mata da zina ta dawo maka da shi ko kuma ka kai ka kotu ko kasa aka mata suke da idan aka tashi cikin aure ko aka tashi buwa duk yan sai ta kwashe ta gudu su <laughs> ya zo a sai shi ba wani ya zo da yan sanda masu kuma za a biya a kwato mishi kayayyakin shi ta kwato takardun eh, gidajen shi da da da shi zai da gudu wata kuma ta yi yaga kuma kaga da ake inda yake a ƙasa na tashi mutuwa aure kamar kamar yaki ne Allah ka tsaye to idan haka ta faru ya zama littafin ya taɓa zama ga'iban anka ta fuskar aro ko wani abu wanda na salamatu amma karin a kan cewa ko da yake hukun wani da na bashi aro ya dawo da shi suna ina jin ba abin da ya canza mu jazat da dajin buri riwayat ya halatta abu mafi yawan malamai kai riwayat kazalika dhari wal ummi haka makahu wal ummi da wanda bai iya rubutu da karatu ba wanda kawai haddacewa yake idan ya ba shi da shi a rubuce babban bayi da shi wato bayi baya iya shi rubutawa amma ya haddace amma yana da littafin tunda aka yi sama din an ba shi kwafi la ya fadani ba su haddace ba sai dai rubutun suke da shi rubutu. almarbi to wanda yake amintacce shi zai rike musu da karanta musu suna ji ma sani da suka saurara wato idan mutum makaho sai ya je makaranta sai aka raba irin wannan kwafis na sama misali kamar mutum yanzu sai aka raba hand out ko aka raba nusa ko ya siyo kwafin littafin makaho da kuma shi ba dan makaranta ne wanda yake mutu da karatu sabon zuwa ko sabon shiga makaranta ne shi wannan karatun ya zai shi sai ya samu ne dinga biya mai shi kuma yana bayarwa wani amintacce ya biya mishi ya iya har ya iya bayar ma san ga wal kulli bari akwai sabani game da makahu aqwa sabani mafi girma kamar yadda aka samu wasu suna yi kamar misali yazid ibn harun babban malami ne amintacce eh, ya rasu shekara ta biyu da shida to ƙarshen rayuwarsa kamar sauki uku na ƙarshen rayuwarsa ya ya makanci sai zama yana saka wata bai shi tana karanta mai kama tana mishi murada sai ce karantar da abin da ya tuno na murada da yakon da yana rike littafin to da ya makarci sai gulle ta sai ta mishi da misali da ce hadisai arba'in sai zai majalisi sai ta tuba mahadisa kuma hadisan su suna suna zuwa lafiya ne ba a samun sabani da abin da aka sani da da kuma sauran hadisan su ka to amma dai akwai sabani yau yawa akan makawun da baya gani ta yiwu a fitar da shi ko na sai shi wa aula min mutum basu amma ya fi dacewa a yi safanin game da halaccin haka akan mai ido makaho ya yi iya abin da zai iya ba shi hana kan shi ido sai ya ce bari ba da karatu ba bayan ya iya to ya kamata ya zama safanin da ke kan mai ido wanda ya kasa iya yadda zai karantar da kashi sai an biya mashi ya kamata ya zama shi ne za a hana akalla aikin farji ne yake so koya shi ne abin da malaki yake cewa wa aula min kufur rasul su wannan ne wasu abin ne a kawai ne da sauransu da da durba haka malam abdurrazak sanani shi ma da da ya makanci shi ma haka yake ne sai shi bayan makance wanda shi ba a shi riwayarsa ta ƙarshen rayuwarsa ba saboda ba a samu itikani da bayan makance wasa mana burgar da sun ayi Allah ya gafarta musu da bada sai malam yake cewa riwayatu min al-asl hukuncin riwaya daga asali daga nuskarsa ta asali daga nuskarsa ta asali wannan ah, da muka ji daga sauran suka aka samu ba sa yadda su riwayar abinda ba su kiyaye ba ko da sun gan shi a cikin littafin su akwai Abdurrahman ibn Mali aka ce har ya taɓa ba da labari yake cewa ra'aytu fi kitabi bi khatti an shu'bata ma lam atazakkaru na ga a cikin littafi na daga shu'ba wasu hadisi ne ban tuna su ba yace fa qara'tu sai ne wato shi ko baya riwaya su haka yi daga shu'ba shi ma daga wasu malaman shi baya riwayar abin da bai gani ba amma al-imamu ahmad ibn muhammad da wasu su suka fara shi suke kaza fi kitabi wa fi hizbi kaza ko da bambanci ne a ce misali isnai ko kaulani wasu kalmomi da suke da ma'ana da juna ko tsara da kana da ire su sai ka ya ce fi hizbi kaza wa fi kitabi kaza sai ka tantance saboda yiwuwar samun bambancin riwaya wal yarwi min asli أو المقابل به ولا يجوز بالتساهل لما به اسم شيخه أو أخذ عن لدى الجمهور وأجاز أيوب والبرسان قد أجاز ورخص الشيخ مع الإجازة وإن يخالف خط حبه كتابا وليس منه فرع أو صوابا الحب مع ta والأحسن الجمع كالخلاف ممن يكتب يكتب yace wal yarhu min asl ka bada riwaya daga asali wanda yake gyararre aw al muqabal ko kuma wanda aka gwara shi da asali kuma yi magana akan wannan baya al muqabal baya ka riwaya da sakaci ma'ana daga nuskoki wanda ba a san su ba ba a amintattu ba ba a gyara su ba baya halatta haka wato bai halatta kawai ka je ka siyo littafi a kasuwa ba ka san tafikin waye ba ka san asalin shi ba kai ka zo fara tantar da mutane shi ba a tantance ba baya halatta a yanzu a shi ba daidai bane min ma bi hismu shekhi wato ka karanta waliyar wu min ma bi hismu shehi ka karanta daga nuska wanda akwai sunan malamin ka a jiki au ukhila anhu ko kuma nuskar da aka kwafa daga nuskar da akwai sunan malam irin waccan tabbatacciya ke da dan jumhur a kuma fiyon malamai wa ajaza za a yi ayyub ayyub abin ta abi a as-sakhtiyani kenan da kuma wal bursan da al bursan shine muhammad ibnu bakar ibnu usman abu usmana al-basri kenan gashin ya ambata a tariki a kasa kad ajazahu suka ce ya halatta yin wato ba da riwaya daga nuska wadda ko da babu suna malamin a ciki sauran malamai suka ce da halatta ba kamar ibnu hibban shi yana daga cikin ma qawaid yake jarraha mutane a cikin littafin shi na al-majruhin sai ka ji ya jarraha mutum ya ce kana yarwi min nusakhin ghayra ghayra mu'tamada min nusakhin ghayra mu'tamada abu ibnu hibban wannan dalili ne na jarri wanda ke riwaya daga nuskar da ba a gyara ba wato yadda abin yake kawai shi ne idan wani karatu yana tashi kuma da kuma idan tafi yana kasuwa ana son shi sai tsada to idan wani karatu na wani malami yana tashi sai warraƙuna su je gun malamin su roƙe shi ko su siya ko su samu ɗaliban shi wani ma haccin hanci zai bayar ya samu dai kwafi sai je zaunar da ɗan kwafe-kwafe a shagon shi ta kwafe mashi dare da rana yana ta siyarwa wanda ke so kawai zai bashi hadisan wani hadisan wani a kasuwa hadisan wani a gari kaza shi kenan sai a ciyar to wanda ya samu wannan kawai tunda ya je majalisin amma bai samu halin fakewa ba yanzu ya same su cikakku kawai sai je ya ci gaba da karantawa ala hadasana fulani kaza kaza kaza kaza kaza shi ma ya zama shi ne to irin wannan ne suke cewa ba za a yi sai da asalin wanda ka kwafa gyara ko da aka yi mukabala banda kawai wanda aka siyo a kasuwa ina fata mun gani amma sai wasu malamai suka ce a ya halasta warasafa shi kuma al-ijaba shi kuma ibn salah yake ya halatta amma idan malamin ijaba ya maka idan riwaya ce da ijaba ya halatta ka riwaya daga irin nuskar da ka samu wa in yukhalif hibbuhu kitabu to ga maganar da muka fara cewa idan mutum ya zama shi ta saba da abin da ke cikin littafin shi ya haddace da kaza sai kuma aka bude shi gona abu kaza duk wannan yakan faru wani lokaci har da alqur'ani sai ka da tana ba shi ba haka ya kamata ya wata kalma sai wata ranar wani ya karanta ko ya maka gyara sannan zaka nabba a shi ba haka ba. to wanne ne abin da ya kamata a dogara shi ka kalewa ka? ko za ka sake ta kama abin da ke rubuce walaysa minhu an an yi yi kitabu wani minhu abin da baya ciki fa ra'au sawabahu al-hidra ma'a yakulu suka ce a hadisance abinda za ka kare shi da ka haddace in dai kana da yaki da ka haddace gaskiya ne shi za ka rike wal ahsanu jam'u abin da yake dacewa shine ka hada kamar da su amana ba su ka ce hibzi kaza wa fi kitabi kaza kal khilafi mimman yutsin kamar yadda ake samun sabanin riwaya a ce fi riwayatin kaza ko fi riwayatin kaza to haka fi hibzi kaza wa fi ka kaza sai ka tantance shi da haka saboda ya zama ka ba da cikakken sura na abin da ya faru na waƙin abin da ya faru sai ka faɗi shi haka ce a cikin hadata ka zane a cikin kuma littafi na kaza ne kaza sai su kuma ɗalibai su nemi tantancewa daga wasu 'yan ajinku sa'o'in malamai su kenan kamar yadda Bukhari ya dinga zai bi malaman biya kasance to wanne ne shin na ya dace da na sauran yan ajin ku ko kuwa na lissafin ka ko kuma kowanne akwai wanne irin waje wanda duka tsarin fawaid ne a cikin riwaya insha Allah za mu saurara an sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik